Masu kallo da sauraro, Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wani sabon shirinmu na kasuwancin zamani wanda muke tattaunawa da mutane daban-daban 'yan kasuwa domin mu ji irin faɗi tashi da mayar rayuwa da suka yi a abin da ya shafi kasuwanci mukan je tarihin su yadda suka gudanar da wasu kasuwancin su nasarori da suka samu da kuma kalubale da suke fuskanta a yadda suke gudanar da kasuwancin nasu daban-daban a daidai wannan gaba kuma a daidai wannan shiri mun samu zarafin tattaunawa da abdullahi muhammad zarma wanda shi shine zamu shafe kimanin mintuna 25 zuwa 30 muna tattaunawa da shi akan abin da ya shafi rayuwarsa sana'o'i da ya gudanar kalubale da ya fuskanta da kuma nasarori da ya samu eh, mala abdullahi barkanka da shigowa yawwa barka dai barka dai ah, zan iya cewa ni da masu kallo da masu sauraro za mu so mu dan ji tarihin ka wane ne abdullahi muhammad zarma abin da ya shafi lokacin da aka haife ka Um, makaranta da aka yi da dai sauran abubuwa da suka shafi rayuwarka mm-hmm. jama'a assalamu alaikum na farko dai kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa mm. sunana abdullahi muhammad zarma mahaifina soja ne mm. wanda an haife shi a garin maiduguri mahaifiyata kuma a garin guru mm. so hakan ya sa kasancewar soja aure ya kai su zama ga kaduna wanda a nan ne allah ya azurta su da 'ya'ya har rai guda bakwai wanda ni ma ina ɗaya daga cikin wayannan 'ya'yan da allah ya azurta su da shi so a takaice dai ni din an haife ni a shekara ta ala 1992 a cikin garin jaji barak wanda yake a garin kaduna so na yi nazari dina a cikin jaji wanda allah cikin ikonsa allah ya karbi abinsa wato mahaifinmu muka koma garin guru da zama wanda nan ne garin mahaifiyata a nan aka haife ta aka haifi iyayenta so a nan dai allah da ikonsa na fara primary school dama ban gama nursery din ba sai muka yi kotun jutu da muka je can yanayin tsarin karatun su haka yake sai na fara primary school a central 2000 wanda na fara daga primary 1 har zuwa aji shida na gama bayan mun gama makaranta allah cikin ikonsa sai tsarin karatu na gwamnatin jihar yobe ya canza wanda kafin ka je secondary school akwai junior secondary school da ake yi mm. saboda ana samun ana kai yara makarantu shekarunsu bai kai a ce sun je wayannan makarantun ba mm. so alhamdulillah da anan na yi junior dina na shekara uku mm. daga karshe na jona gamman college anan na karasa secondary school dina bayan na gama wannan makaranta na zo na zauna a gida to ganin ina zaune nake tunanin cewa shi zaman banza wannan bai dace ba yauwa saboda ya kamata a ce na samu wani abin da zan dogara da kaina mm. duba da yanayin yadda rayuwa take mm. yadda muka tashi kamar mu a gidanmu mm. tun ina kimanin shekara takwas na rasa mahaifi so allah da ikonsa dai allah ya bamu arziki na 'yan uwa wato ina da yayu akwai jajirtaccen yaya guda ɗaya da Allah ya azurta mu da shi mm. wanda ya ɗauki dukan wani nauyi na uba ya ɗaura wa kansa hakan ya sa shi har ya haƙura ma da karatu yake ɗaukan nauyin ɗawainiyar mu ci da sha da wasu abubuwa dai da dama haka mm. malam abba Mm-hmm. wanda aka fi sanin shi da abba a rushe yawanci haka ake kiransa da inkiya <laughs> eh, da yake a wajen kwallo ne <laughs> eh, to ka san abokanai mm. to shine aka gaya masa wannan sunan har sunan ya bi shi haka mm. to alhamdulillah wannan bawan Allah Allah ya saka masa da alkari don ya yi abin a gani kuma a yaba masa mm, domin bai taba barin mu da maraici ba to alhamdulillah ana cikin wannan dai sai in takaice muku dai na ce mm. ya kamata in nemi abin yi mm. to ina da dan uwa ibrahim mm. yana dan harkan kwadugonsa leburanci da wasu abu dai makamancin haka sai ce min to me yasa bara ka zo ka haɗa hannu da ni mu fara wannan leburancin ba su wani tona rami wani aikin kankare dai haka aikin karfi to ana cikin wannan abubuwan sai nake ganin wannan aiki ne da zai mm. kashe mun jiki mm. ya kamata a ce in nemi wani abin da ya dace mm. sai in shiga in dinga daga wannan lokaci dai na yanke shawara na ce bari na dan gwada fita daga cikin garin gani ko allah zai sa in ka fita za ka yi karo da wasu damarmaki da kana tunanin in kana zaune a gida din kamar bara ka same su ba to allah cikin ikonsa dai sai na tsinci kaina a garin kano mm-hmm. a wani gari ana ce masa gunduwawa mm-hmm. to zuwa na wannan garin da yake akwai abokanai da na sani a nan mm. na je na zauna a gurinsu na ce musu gaskiya ni ba na son na yi aikin karfi mm. na fi son na samu abu na kasuwa haka dan shiga mm. sai suke ce mani eh gaskiya hakan shawara ne mai kyau amma magana na gaskiya yanzu abin da yake kaiwa da kawa a nan shi a kasuwan dole sai in ka dan fara aiki kamar na kamfani haka mm. in ka samu jari sai ka dan daura da wani abubuwa haka mm. to ganin hakan ya sa na ce to shikenan ba matsala sai na samu wani kamfani ana ce masa infinity beverage da mhm. suke yin popcorn mm. da su cheeseball na yara haka mm. so sai na yi ingejin a wannan kamfanin ina kaiwa da kawowa farko suka dauke ni aiki mm. sai suka ce amma fa su a yanzu za su dauke ni aiki a matsayin mai loda musu kaya a mota ok a matsayin kamar lebura dai haka yawwa sai na ce to ai babu matsala zan yi to na na fara wannan aiki a nan din mm. bai wuce da sati biyu zuwa uku ba mm. sai yanayin idan zaka shiga zaka sa hannu in zaka fita zaka sa hannu mm. sai sakatare ta ce da ni ka yi karatu ne ya ce mata eh alhamdulillah na yi karatu ya kai wani mataki na ce matakin secondary school sai ta ce amma rubutunka yana da kyau sai na ce mata eh haka ne gaskiya sai su ko za ka iya taya ni aikace aikace sai a yi upgrading ɗinka daga label ɗin mm. masu lodi ka koma wani mataki mm. to a takaice dai daga nan aka mayar da ni na zama na ina aiki a store ɗin wannan kamfani mm-hmm. to daga nan da na ɗan samu abin da na samu mm. sai kuma wani lokacin mukan ɗan fita talla cikin gari na abubuwan da suke siyarwa sai allah ya haɗa ni da wani mutum wanda yana harkan ruwa pure water sai nake tunanin menene zai sa baran fara wannan harkar ruwan tun da gashi a cikin garin kano akwai jirgi kuma yayana yana aiki a gurin me zai sa in na fara aiki a gurin in ringa siyan ruwan tunda babu a guru in ringa kawowa wajen yayana ana kai min shi guru sai ina samun riba to daga nan da yake ina da sha'awan kasuwa din kawai sai muka yi tattauna da shi hmm. sai na ce mishi to yanzu ya za a yi sai ya ce min hmm. babu matsala amma magana na gaskiya kamfani ba za ta baka adadin ruwan da kai kake tunani ba saboda ruwan da kake so hmm. ya yi kaɗan kana buƙatan jari kai kamar nawa kake buƙata da eh a lokacin na ce musu ina buƙatan kamar guda ɗari tunda an ce min kowane leda ɗaya akan naira ɗari biyu za ana bani shi to kuma ni na san a can garin mu ana sayar da shi kimanin 400 300 mm-hmm. da wani abu zaka na dan fuskantar wani abu mai mm. sai na ce to tun da haka ne <laughs> ka gani zan yi kudin da za a sa shi a jirgi kuma daga jirgi zan kara dauka in shigar da shi cikin gari daga railway na can guru kenan mm. sai na zo na shawarci yayana a shi a kano a railway mm. sai ce to in har za su baka ya kai guda 500 ka tambaya mana ni ma ba sai in kara ma wani abu daga nan sai ka fara ba shikenan sai da je na same su suka ce a ah, dama daga 500 zuwa sama yawwa suke bayarwa suke bayarwa amma dai za so samu dubu daya mm. na ce musu a a fara daga 500 na'am <laughs> so alhamdulillah na zo na fara wannan kasuwanci yana ya bani wasu kudinsa to da yana kai min sai na ga kai bara in dinga yi da kaina tunda na ga ribar da inke samu mm. ya kusa kamo abin da ake biya na a sati biyu sati wata daya a wannan kamfanin sai na ce to kawai in koma can mana kuma ni ma zan ringa ga gida gashi kuma kashe-kashe na zai dan ragu tunda a gida nake to kuma zan samu daman da zan tara wasu abubuwa mm. to Allah cikin ikonsa wannan sana'a ta kawo ruwa daga Kano zuwa guru mm. ita na riga ta rufa mu asiri ta rufa mu asiri <laughs> sosai kuma na ji daɗi na amfana da ita sosai saboda na ɗan yi wasu abubuwa da na samu dama mm-hmm. da su to ana nan ana nan dai mm-hmm. allah da ikon ikonsa sai na kasa haƙura da ciwon kawai zan tsaya in yi iya kasuwanci da matakin karatuna na secondary school sai nake tunanin ya kamata in ƙara karatu hmm. har ga Allah tunda yanzu ga dama ta samu ina dan samu wani abubuwa hmm. kuma insha Allah ina kyautata zaton a gurin yan uwana zan iya samun wani gudunmawan kuma daga gare su hmm. in tsaya in yi karatu to ana nan ana nan sai na ce bari na jarraba yin school of nursing so sai nake da wani aboki a maiduguri sai in shawarce shi sai ce mun ai na maidugurin Mm. yana da kyau mm. kuma federal ne mm. in zo in jaraba shi na je ni muka je muka yi exam muka yi interview har na samu na shiga wannan makaranta to bayan na shiga wannan makaranta daga 2015 kenan allah bai yi na yi scaling din basic din da ake samu ba sai aka yi dropping dina to ban yi ƙasa a gwiwa ba hmm. na ce bari na yi jam kuma na yi na shiga remedial mhm, sai na samu na shiga remedial science da yake a damaturu wanda affiliated to university of maiduguri so sai na fara wannan remedial science din da zumban cewa zan karanta likitanci hmm. ko kuma medical laboratory techniques to muka yi jam na samu makin da ya kamata daidai wa daidai da yake 200 da wani abu ake nema to amma sai allah da ikonsa na samu 197 maki uku ya hana ka maki uku bai bar ni na samu wannan makin da ake nema ba mm. to amma da yake akwai alfarma ta remedial mm. da kuma other courses da suke a cikin university of maiduguri mm. a wannan lokacin 180 ake bukata kai kuma kana 197 yawwa mm-hmm. to a kuma yanayin tsarin su su university of maiduguri idan baka samu medicine ba mm. sukan tura ka agri saboda suna mm. tunanin idan mutumin da ya nemi medicine bai samu ba zai iya yin agri mm. tunda science ne kuma wahalhalun su bambancin ba su da yawa sosai to sai na tsinci kaina dai a agri na tsinci kaina agri aka bani course din Mm-hmm. fisheries mm-hmm. so a wannan lokacin ma ban san menene fisheries ba <laughs> saboda har wasu na ma suka man dariya <laughs> suna cewa kai kuma ko dan kana garin kifi ne zaka je ka karanta <laughs> fisheries na ce to gashi nan dai an bani mm. kuma ni magana na gaskiya kawai ina so in yi karatu a wannan lokacin mm. kuma na roƙi Allah Allah ya zaɓa min abu mafi alkhairi mm. to kuma yanzu Allah ya bani patience babu fa zancen in ce wai ba hmm. shi bane mafi alkari kawai dai in roki Allah ya sa alkarin ne ya kawo ni ga wannan idan kana magana patience saboda masu kallon ka da sauraron ka suka iya fahimta me hmm. kake nufi sana'ar ya take ko kuma in ce ya kai ne karatun yake eh shi wato patience din hmm. a dunkule yake wato idan aka ce patience shi ga leman wanda ba fannin shi bane zai iya ganin kawai kifi Mm, zai ce kifi ne <laughs> kifi ko dai da yawa to amma shi fisheries din mm. ya kunshi abubuwa da dama mm. sai yasa zaka ga a wasu makarantun sukan sa fisheries and aquaculture mm-hmm. saboda most of aquatic animals da suke cikin ruwa dama daga an ce aqua aquatic ana nufin <laughs> eh, <laughs> ruwa kenan to akwai abubuwan da zaka karanta su da dama a ciki mm-hmm. misali kaga mun yi karatu a kan akan shi karan kansa kifin fara daga definition dinsa ma'anarsa kenan da duk wasu fat dinsa internal and external fat nashi da kuma categories dinsa da sunayen shi da yake da shi scientific da wasu sunaye haka nasa na hausa sai kuma muka zo akwai sauran abubuwan cikin ruwa wanda su ma muka dan dudduba su kamar irin su shrimps su eh, ga nan dai da dama dai abubuwan in aka ce za a lissafo su suna da yawa mm. to bayan haka shi karan kansa ruwan mm. mun yi karatu a kansa wato akwai wani course da muke yi a cikin karatun namu da ake cewa nimnology mm. so mun yi wannan nimnology din mun yi courses dai da dama so oceanography seamanship and navigation duk yana daga cikin courses da ake karanta a cikin fisheries kaga Eh, idan aka zo navigation fanni ne na sinabi da suwaye akwai mm. tanks su mm. duk mun zo mun sassan su <laughs> wanda ko yanzu idan mutum ya karanta fisheries in har ya tsaya ya nutsu ya karanta seamanship and navigation mm. zai iya samun aikin navy kuma in yaje zai samu sauki wajen gudanar da ayyuka saboda an koyar da mu abubuwa da dama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 Masu kallo da sauraro barkanmu da dawowa yanzu kuwa shirin namu zai dora shirin kasuwancin zamani da muke tattaunawa da Abdullahi Muhammad Zarma guda daga cikin kwararru kuma masana a fannin kasuwanci ko kuma in ce abin da ya shafi sana'ar kifi sana'a ce ni ko sana'a ce ta kifi ko mm. yau wato muna jin ka Abdullahi kamar yadda ka faɗa kafin mu tafi so shi kifi mm. wato idan mutum ya karanta fannin kifi mm. ba wai sai dole ka samu aikin gwamnati ba magana na gaskiya in har kana so kai wa kanka adalci mm-hmm. ya kamata a ce ka gwada experience da ka samu mm. ka yi making dinsa into practice mm-hmm. ka ga ya yanayin yake tafiya mm-hmm. saboda like yanzu idan ka duba akwai tsare-tsare da mutum yake don yana bukatan ka samu capital mm. to amma fa ko da a ce mata da suke gida mm. matan aure wanda za ka ga sun zauna suna relayin da wai sai abin da mijinsu ya samo shine za su dogara da shi a'a idan aka samu aka samu wannan fisheries din shi abu ne wanda a ɗan ƙaramin lokaci a cikin wata ɗaya sati biyu za ka iya karantar da mutum ya fahimci abin da zai iya ya zoma da kansa idan na fahimci kenan kana nufin kenan ko ni yanzu idan ina so za ka iya koyar da ni yanda zan yi sosai ma kuwa eh, kuma misali yanzu idan ina so na koyi sana'an nan misali me da me nake bukata eh abin da kake bukata na farko idan za ka yi small scale kamar a cikin gida kamar yadda na faro magana akan mataye su shawara nake so in basu akwai folitin da ake sayarwa wani dan roba za ka gan ko jarakan ko wani abu haka mm. za ka gan shi rectangular ne haka abin gashi nan dai ka dan samu mm. wani dan square meter ka dai ma sai ka yi buri sosai a kansa ba mm. in ka same shi duk yadda ka samu wani dan pingalin tsinka mm. kimanin na naira dubu talatin ko dubu ashirin tun da pingalin tsin ba tsada ba ne da su ba su da tsada ba su da tsada kuma akan iya samun su cikin sauki akan samun su cikin sauki idan zanzu ka samu pingalin tsinka kamar dubu ɗaya za ka iya saka su a cikin wannan roban ka gane to in ka sa su a wannan roban ke a matsayin ki na mata da kike gida kin ga ba ko ina kike zuwa ba kawai abin da zaki samu shine ki dinga ba su abinci akan lokaci sannan kuma ki samu wanda ya karanta abin yake da experience ya ringa zuwa yana dan duba miki su ko da a cikin sati biyu ne ko sati daya to dole ne idan kika zuba wannan din ka san idan suna girma wurin zai zo ya musu kaɗan to ya kamata ka mallaki guda biyu wanda za ka zo kai sotin idan sun girma ka su kenan ka su saboda hmm. akwai abin da ake kira da cannibalism idan sun girma wannan akwai shooters a cikinsu hmm. akwai kuma wanda ba shooters ba ne ba su da girma sosai hmm. to idan suka girma ka idan ka sa fingerlings na catfish kenan so shi wannan catfish din ka san carnivorous fish ne yakan iya cin junansa to in sun girma ko ba su kai label din da za su haɗiye yan uwansu ba hmm. za su ringa mancinan jikinsu kuma za su iya musu in sun ji musu wannan ciwon hmm. to ana ke samun cannibalism sai ka ga kifin ka yana yawan raguwa to amma idan kana da ilimi akan abin hmm. ka san me kake yi ka san satin da ka saka su bayan sati biyu zaka iya ka ringa samun scoop net kana ɗebo su kana zubawa kana duba girman su sai kana yin sorting idan kana da wani a gefe haka hmm. iya ka ringa warewa wanda suka girma ka bar su anan wanda ba su girma ba ka ringa ware su in sun dan kara girma sun yi wayan da bara iya cinye su ba ka mayar da su can hmm. eh, amma misali abin da nake so na sani shine a game da mu mun san kifaye da muka sani a hausance kala kala ne kifaye eh. kowanne mutum zai iya kiwon shi ko kuma akwai iya kalar kifayen da akan iya amfani da su mu a Najeriya a kiwon su eh abin da yake faruwa kowane kifi zaka iya kiwon sa to amma abin da ake dubawa da kaga catfish in ya fi yawa mm. shine yana da saukin kiwo kuma shine irin dogon nan kenan yawwa shine irin dogon nan na gane eh, shi yana da saukin kiwo mm. kuma yana da saurin girma mm. da kuma sabo da yanayin kiwo gida din ka gane duba da sauran idan ka zo ka kawo su za ka ɗan sha wala don ko a makaranta idan muka je yawanci gaskiya kifayen da ake kawo mana ake mana practical da su ba su wuce kala biyu zuwa uku ba haka su ne yawanci ake kiwata su kamar shi catfish in da tilapia mm-hmm. shi tilafiya ya fi riba ma amma da yake yawanci mutane ba su iya kiwon shi ba kamar tilafiya nan shine karfasa ke shine karfasa na gane shi na eh. gane shi <laughs> shine <laughs> karfasa to ya fi riba saboda ya fi nan yaya mm-hmm. yana aiwuwa sosai eh ko kwan shi ma zaka gani suna yana da kwai da yawa sosai ma mm. to kawai dai mun fi sabawa da kiwon catfish din kuma gaskiya ya fi sauki mm-hmm. shine saboda shi zaka iya saka shi a cikin dan wata shida zaka samu ribar da baka tsammani sosai shine dai kawai eh, amma misali akwai maganar da ake ta abin da ya shafi ah, riba ko kuma alfanin ita wannan sana'a ta sayar da eh, ta kiwon kifi misali ya za ku danta riba shi musamman ma ga mutane matasa da sauransu eh so maganar gaskiya shi kifi har ga Allah in dai ka tanadi dukkan wani material din aikinsa hmm. to ribarsa zai zo maka a cikin sauki hmm. saboda idan yanzu kana da phone kamar misali ka samu wani tsohon gona kamar ni yanzu da na gama hmm. makaranta hmm. kaga da zan samu wani tsohon gona wanda an taba amfani da shi hmm. to kawai abin da zan iya yi shine zan je ni na tayar da wannan gonan na dan gyaggyara wani abin sa in samu haya kar in ce wai dole sai na mallaki nawa dole sai na yi samun kuɗin da zan zo in yi wa wayannan abin zai dan dau lokaci to amma idan na samu koda haya ne idan na fara misali yanzu idan zan iya ɗaukan naira dubu ɗari biyu mm. in fara wannan kiwon kifin mm. to insha Allahu in dai har kifi na ya tafi daidai da yadda ya kamata mm. kuma na bi tsari kamar yadda ni a matsayina na wanda na karanci abin kuma na yi practical na san yadda zan kula da su to insha Allahu a wannan naira dubu ɗari biyun zan iya samun kimanin naira dubu ɗari takwas a ɗari takwas sosai to kaga a cikin wata shida ka saka dubu ɗari biyu ka samu naira dubu ɗari takwas hmm. duba da ɗan wani wahalhalu da waye da zaka yi kaga ai ba ƙaramin riba ba misali yanzu a sana'ar ko kuma in ce a sana'ar kiwon kifin nan wani irin ƙalubale ne yake ta cire da wanda yake ita wannan sana'a misali abin da mutum ya kamata ya kiyaye wanda yake so ya fara sana'ar nan kalubalen mm, da mutumin da ke so ya fara wannan sana'a ya mm. idan har kana so ka yi sana'ar ka ta tafi successfully mm. magana na gaskiya in dai baka da experience duk yadda za a yi ka nemi wanda ya iya abin saboda kamar yadda na yi magana akan cannibalism mostly shine abin da yake faruwa da kiwon kifi da mm-hmm. za ka ga mutum ya ce wai ya sa kifi kamar dubu daya kuma ya zo bai wuce 200 yake harvesting ba hmm. to kaga ba ka da experience ba ka san komai ba hmm. sannan babban kalubalen shine dalilin da yasa na ce ka nemo mai ilimi har a wajen siyo fingerlings naka akwai yanayin fingerlings inda su ba sa girma gaba ɗaya sai dai ka zo kai ta shan kawai za ka zo kai ta zuba musu abinci hmm. kana asaran ka amma ba su taɓa girma ba girman su a sun girma bai kai ya kawo ba dan girman za ka gani haka to mm. kaga wannan asara ne mm. to sai ka je da yanayin sai ka je da wanda ya san kifi mm. ya san kalansa ya duba ya gani zai tabbatar ma ai eh, wayannan shooters ne wayannan gaskiya kana sa su a duk matakan da ake daga fingalin zuwa wani jubilee su har zuwa final stage su to bara a samu kuskure ba za a ci riba sosai wanda zai kai ga a ce in har sun kai dubi yawanci a wan keji ake fitar da su mm. to in an kai wannan wankejin ana son ka samu kifayen kamar ka sa guda dubu daya mm. dole sai ka samu cannibalism a cikin dubu daya na digin da za a yi bai wuce ka cire guda ɗari takwas ba mm. ko ɗari tara in ka iya hannunka kenan to in ka ciro wannan in a ce ga baki su kana samun wan wankeji. keji misali ana sayar da 1 kg a kan naira 1200 mm. kaga ai ba karamin riba za ka samu ba mm. sannan kuma shi wannan dalilin da ya sa na ce sai ka kawo mai experience a kusa da kai mm. shine kifi yana son a ringa canza masa ruwa akai-akai kamar bayan wasu kwanaki kenan yawwa kamar dai irin in ka so kai la'akari ka duba yanayin ruwan ka gane akwai abubuwan da ake ta dubawa za ka samu equipment so kai bare yiwu ka siya ba a mm. matsayinka mai small scale mm. saboda ka ce za ka siyo <laughs> dh meter mm. za ka siyo do meter wato dissolve oxygen na ruwan za ka je ka siyo wasu equipment dai haka da dama da zai duba maka transparency of the water that is the clarity hasken ruwan naka da waye igwayen nan to amma an ka samu mai experience din shi watakila yana da wayannan apparatus din zai zo zai duba ma irin kamar sati daya biyu uku hmm. ko zuwa wata daya hmm. in ya zo ya duba maka hmm. zai gani a wannan ruwan naka productive water ne ka ci gaba a kan nan ba mai kyau ba ne ya kamata ka canza shi in ba haka ba idan duhun ya kai duhun da ba su iya su ga abinci ba in ka sa musu shi ma zai kawo musu kalubale da dama to a gurguje abdullahi Muhammad Zarma daga karshe wani irin shawara za ka ba matasa akan abin da ya shafi tsayawa su jajirce su yi sana'a duk da mutum ya yi karatu kai ka yi karatu amma baka haƙura ba kana sana'a kuma kana yin karatunka wani eh, shawara za ka ba matasa gaskiya a shawarce dai bisa ka'ida abin da ya dace kamar yanzu yadda ƙasa ta canza <laughs> magana na gaskiya idan muka ce za mu tsaya mu yi wai sai mun samu aikin gwamnati hmm. ina aikin yake ma hmm. yanzu idan duk garin da ka je ka ajiye tirela ka ce kana neman graduate ina ga har akan taya sai ka daura <laughs> saboda suna nan barci to idan ba mu yi engaging kanmu into business ba muna neman abin da za mu ci mu sha kuma har mu kai ga mun yi iyali mun yi wannan mm. to wallahi za mu zauna ne har mu tsufa mm. ba tare da mun samu aiki ba kuma rayuwar da ta lalace mm. duba da yanzu in ka duba kamar irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan na rashin tsaro ai yana daga cikin irin wayannan abubuwan mutum ba shi da sana'a ka gama makaranta ka abo ka zauna mm. ko wani ma bai yi karatun ba mm. kuma ka zauna wai kana jira wai kai kawai kana so ka samu kuma ta jikin gwamnati mm. to ka rasa ya za ka yi an zo an ma ta yin kuɗi kana ji kana gani ga kuɗi sai ka ga mutanen da zuciyarsu ba ta kai ta kawo ba sai ka gansu suna shiga cikin wayannan kungiyoyi ana kidnapping din mutane da su ana wasu abubuwa dai in harkar siyasa ta zo a sa su su je su kona gidan wane su zaji wane su yi abubuwa da dama dai mm. to dai rashin sana'a ne amma idan mutum yana da sana'an shi ba ma shi da lokacin da zai zauna da har zai so ya irin wayannan abubuwan ko kaga ai an samu zaman lafiya sosai sosai to masu kallo da sauraro duka duka iya abin da lokaci ba mu damar kawo kenan a wannan shirin namu na kasuwancin zamani wanda a daidai wannan gaba muka tattauna da abdullahi muhammad zarma ƙwararre kuma masani na kiwon kifi a zamanance yanzu kuwa a madadin shi bakon da muka tattauna da shi sai kuma ta mu rabi nasir ni muhammad suleiman yobe da na shirya na gabatar da ke cewa kasance da ku a wani mako domin ji da kuma kallon wani sabon shirin